takardar da muka saki ranar asabar da ta wuce kasida ce da muka yi da muka ji labarin cewa akwai gwamnoni na arewa waɗanda suka yi ɗamaran a farma waɗannan 'yan ta'adda da masu sace mutane a shiri kuma wanda daga jin shi lallai an shirya shi to sai muka saki kasida muka ce to ba zai yiwu ba a zargi wannan mataki da suka ɗauka bai kamata ba sai dai ma a yi addu'a Allah ubangiji ya sa a yi sa'a ah, saboda haka ba kamar yadda wasu ke cewa dattawan arewa sun soki wannan mataki ba mu soki ko wannan mataki ba mun sami shi albarka ah, muka kuma nuna goyon bayan mu sai dai muka ce kuma sai dai a dinga yi a yin sara ana dogon bakin gatari mutanen nan da aka ce musu banda kasu babu kasuwa wasu hanyar an rufe babu makarantu babu wayoyin sadarwa da sauransu da sauransu jama'a ne wanda dama can eh, takunkumi ne za a kara akan takunkumi su 'yan ta'addan nan da wa'annan miyagun mutane su riga sun samu mutanen mu takunkumi to ga hukuma ta zo ta kara nata mun fahimci niyyar gwamnati muna fata idan an ɗauki wa'annan matakai za a yi ƙoƙari a takaita su na taya za a yi a takaita su ne gwamnatin tarayya ta shigo da ƙarfinta ta bi inda mutanen nan suke a san za a yi maganin su kada a bar mutane cikin wahala nan ba su tsira ba wurin yan ta'addan nan da masu sace mutane nan kuma ba su tsira daga wahalar da suke ciki ba aka kara musu akai abinda muka faɗi kenan muka ce kuma talaka a arewa yana cikin mummunan hali kamata ya yi a yi ɗauki matakin da za a yi a raba shi da wannan fitina da masifa da rashin walwala da lalacewar tattalin arzikin shi saboda kada yarda da aminci da ke tsakanin hukuma da talaka ta kara barbarewa to um, an ɗanyi mummuna ta mutane ko kuma zan iya cewa wasu sun ɗauka cewa ko kuna goyon bayan wato ba kwa goyon bayan matakan da gwamnati ta ɗauka eto eh eh, yawancin da suka karfi takardar nan namu sun faɗi daidai abin da muka ce an da ya samu ah, jarida ɗaya ko biyu da kuma wata kafar wanda ta ɗauki ta juya labarin sai aka ce mun soki waɗannan matakai ba sauki soki waɗannan matakai ba mu ganin mu kamar da gangan aka yi ko dai magudi ne ko kuma makirci aka ce mun soki waɗannan matakai ba yanda za mu yi soki wannan matakai karaya ne wanda in za ka ɗora shi sai ka sai an ji zafi karayan na da zafi ɗorin na da zafi Ah, amma duk da haka ba za mu shiru ba muna ƙara tuna ma waɗanda suke wannan suka ɗauki wannan matakai Allah ya sa wannan abin da kuke haifi ɗa mai ido